A cikin wani taron manema labaru da jam'iyyar ta Lumana Afirka ta kira ɗazu-ɗazun nan ne ta bayar da sanarwar ta ficewa daga cikin gungun ƙawancen jam'iyyun da ke mulki. Ɗaukar wannan mataki da jam'iyyar ta Lumana ta yi na a matsayin matakin ƙarshe in ji ta, duk da yake an sha ƙoƙari domin ganin an ɗinke barka da ta kunno kai tsakankanin ɓangarorin biyu a cikin jerin na ƙawancen jam'iyyun da ke mulki tsakanin jam'iyyar PNDS tarayya da kuma jam'iyyar ta Lumana Afirka. To ko me zafi hakan har ya kai jam'iyyar ga cewa cikin wannan gungun ƙawance? Malam Muhammad Lawali Salisu Leje shi ne kakakin jam'iyyar ta Lumana Afirka. Ba abin da zahi ina ji da muka yi declaration ta warin ma'ana mun bude kawa. Kawa shine ake cewa kofa wadda ta bada dama a tattamna bisa wannan mataki da muka dauka bisa abubuwan da aka mamu. Wannan kawa da muka bada an ka dauka yau kusan kwana biyar ko shida in ce koma bakwai babu abin da ya wakana. Mun so tsakanin da shugaban kasa da shi da shugaban majalisa Hamma Amadu ke da ke shugaban jam'iyyar tamu a wannan lokaci a zamna a tattauna a samu mahita bisa wannan matsala wannan bai samu ba wannan ina ga ne dalilin da sa yau eh, jam'iyya ta ɗauki nauyi na cewa ya cancanta a dakatar da hudda tsakaninmu da su ta tahiya wannan da muke tare da su kun jaye gaba ɗaya duk mukaman da kuke rike da su a cikin gwamnati babu su kenan wannan ba sai ma ka hudi ba idan muka ce mun jaye ai duk wanda ke da matsayi yau dan lumana ya tabbatar da hakikan za a kusanta wannan abin da ka gayyansu kuma ya tabbatar da sunan jam'iyya bai kamata ba ya tsaya ya ci gaba da rike wannan makami. Jam'iyyar ta Lumana Afirka na zargin shugabannin da ke mulki ne da niyyar tarwatsa jam'iyyar saboda yin rigakafi ga wannan mataki yasa jam'iyyar ta balle daga cikin gungun kauncen tun kafin rigimar ta yi kamari. To ko waɗanne alamomi ne suka sa jam'iyyar ke zargin ana shirin yi mata makarkashiya? Malam Umar Mumuni Dogari jigo ne a cikin jam'iyyar ta Lumana Afirka. eto eh alamomin da muka gani shine cewa eh, mu a modern fa lumana eh, wanda muka ba izinin shi kowace irin gyara da kowane irin mutum shine mu na party son excellence hamamadu to muddin ba da shi ba aka tsara abubuwan kenan abin bai shahi mu dan fa lumana ba kuma mu namu ra'ayi shine eh, da ake yin abubuwa ba tare da shawara da shi ba abubuwa kuma da sun shahi mu dan fa lumana afirka yanzu hakan dai jam'iyyar ta lumana afirka na da 'yan majalisu 27 a majalisar dokoki kana suna rike da mukamai da dama a cikin gwamnati waɗanda suka hada da ministoci bakwai da manyan daraktoci hakan da mukamai masu matukar mahimmanci kamar shugaban majalisar dokoki wanda jam'iyyar take rike da shi kafin a yau dinnan ta ɗauki matakin ficewa. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.